الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى إن سكي سرارم لكم وكلم عليه وأن لوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتو tara ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya da ɗari da da da arba'in ɗaya biyu yayin da daidai da tara ne ga watan takwas shekara biyu da ashirin daidai inda muke gabatar da darasi cikin littafin تعذيح محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقه وتعظيمه sannan mu zo mu gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila qa'ifatul tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta goma sha uku ne ko sha hudu ta goma sha hudu ah, mun tsaya inda malam yake bayani kaifa nuhaqqiqu mahabbatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'zimahu ya za mu tabbatar da yadda ake wato son manzon Allah da kuma yadda ake girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da malam ya fara bayani cewa yadda za a tabbatar da tsantsar soyayya da kuma girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da alaƙa ne wato biyayya ga annabin wanda yake hukunta kalmar shahada da mutum yake faɗa wanda ya ƙunshi ta'atuhu fi ma amara yi wa annabi biya cikin duk abin da ya ba da umarni ya ce ya faru ko wato ya ce a yi wannan shine abu na farko sana abu na biyu wata ziƙuhu fi ma akbara da gaggata manzon Allah cikin duk abin da annabi ya ba da labari cewa ya faru ko yana faruwa ko zai faru sannan akwai nisantar abin da annabi ya hani a kansu ya tsawatar sannan kada a kuskura a bauta ma Allah sai da abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ya ce a bauta masa to shi ne malam ya faɗa ya ce wa haza tamamul mahabbati wannan shi ya ce kasu wa kamalu ta'azimi da kuma cikakken girmama annabi ka yadda annabi ya shiga gaba kai kana biye da shi a baya ba za ka taɓa yadda kai wani abu ba sai abin da shi annabin ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa gayatu tawqiri sannan shine wato girmamawa wacce take ta ainihin wato kololuwa da haka idan muka tafi alqur'ani a suratul hujurat za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana wa al'ummar duniya ishara dangane da wannan farko abinda Aya ta fara da shi shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqaddimu bayna yadayi wa rasulihi kakku kuskura ku gabatar da wani abu gaban Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi'ilin qaddama yuqaddimu mazdanin sa taqdim fi'ili ne da yana samun maf'ulin bihi kamar yadda za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin kun ga wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda ko gabatar ga kanku nan aljaru wal majrur amma za ta ga wasu gurare idan wato fi'ilin kaddama yazo yana samun maqulun bihi mubasharatan inda yake samun maqulun bihi mubasharatan to an riga an takaice maka iya abinda ake so inda kuma aka bar shi lazim to an bar shi ta yadda za ka fahimci abin ba wai yana da iyaka ba ne da haka nan wajen inda Allah ya ce ya yi amanu la tuqaddimu qawlan kar ku gabatar da magana to wani zai iya zuwa ya aiki ya ce tun da Allah ya ce qawlan to mafhum na nassin abin da za mu fahimta idan ka gabatar da aiki ba magana ba ba matsala ba ne da Allah ya ce ya yi amanu la tuqaddimu amalan to wani in ya zo in yi maganganu zai kafa hujja Allah ya ce la tuqaddimu amalan ne ba kaunan ba kawai sai Allah ya ce ya yi hallazina amanu la tuqaddimu kakku gabatu ba a ce kaulan ba ba a ce fi'ilan ba a'a sai aka bar shi haka to dan me dan a nuna maka komai ma ya tsunsa kakku gabatar da magana ko aiki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda annabi bai ce a yi ba abinda Allah bai ce a yi ba da sunan addini wani ya zo ya shiga gaba ya fara shi yasa yake wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah wato mai ji ne sannan kuma masani ne wannan ne. to shine malam yace wa ayyu ta'zimi wani irin girmamawa ne aw mahabbatin ko so للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى من شك في خبره ga annabi ga mutumin da za a ce masa ga abu ya tabbata daga annabi ya yi shakka ko ya karyata ya ce bai yadda ba a wasu kan kafa an tsa'ati ko ya girman kai wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya yanzu ku kalli yan bid'an nan galibi da muke rikici da su ku kalli yan bid'an nan ku kalli galibin yan bid'an nan da muke rikici da su ku kalli galibin yan bid'an nan da muke rikici da su abu ne ba zai tabbata a cikin bukhari ko musulun ko kaza ko kaza ko kaza amma sai ga mutum yana jingina muku cewa abin kamar ku ya shafa za mu zo maganan hadisin inna abi wa abaka fin nari mutane za su sha mamaki insha Allah wannan matsalar tana cikin matsaloli da in nazo zan buɗa ta zan yi bayani na ilimi in Allah ya da har kowa ya fahimci inda aka fito da inda za a don haka wannan shine ku duba ku gani fa abu ne zai tabbata a cikin bukhari ko Musulun ko turmizi ko kaza ko kaza ko kaza amma sai ga suna shakkar abin a wustan kafa an ta'atihi ko mutum ga yana kyamar yin aiki yawa Annabu biyayya yanzu matsalar mu da su ta ajiye gemun da. an yi lokacin da kowa ya sani za ka ga cewa matsalan ka ga matashi da gemu wannan matsala ce ta sunna sai yanzu da Allah ya kawo zamani yan mata ne suka fara karin magana cewa duk wanda ba shi da gemu to kawarsa ne to yanzu kaga ba don Allah ba wasu da dama sun koma ajiye gemu yanzu amma an yi lokacin da baka isa baka ajiye gemu wai babanka ya ajiye sai ce wannan rashin kunya ne shi yana da gemu kai kana da gemu dole sai ka je ka aski suna kyamar a ga matashi ya ajiye gemu don koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu kafa an ta'atihi ku kalli matsalar ɗage wando hadisai ne da suka tabbata a Bukhari da Muslim wanda mu da su sun ce sun yadda da hadisan nan amma tare da haka suna inkarin matsalar nan suna kyamar mutum yana ganin ba zai taɓa sa kaya ba yana musulmi ba cewa aka sai ka ɗage su ba a kakka ba su ja ƙasa su wuce idan sa abinda annabi ya ce kenan a wartaka ba ko kuma in hau ya aikata mukhalafatahu sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ta da afi dinihi ko kirkiro cikin addinin annabi wa abadallaha min ghairi tariqihi ya bauta ma Allah ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba idan muka tafi suratul nuri za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi doguwar magana lokacin da ya gama faɗa cewa ga yanayin halittu wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah shi ya halicci kowace dabba daga ruwa na digon mani sai ce fa minhum man yamshi ala batnihi a cikin abin da Allah ya halitta dinnan akwai wanda yake tafiya akan cikin cikinsa kamar macizai da makamantansu wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda yake tafiya akan kafafu guda biyu kamar dan adam wa minhum daga cikin su man yamshi ala arba'in akwai wanda yake tafiya akan kafafu guda hudu su giwa da zaki da makamantansu sai yace yakhluqu Allahu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu sai ce laqad anzalna mun saukar da ayatin mubayyinatin ayoyi waɗanda suke bayyanannu wa anna Allah hadi man yurid Allah subhanahu wa ta'ala hadi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici sai ya ce wa na suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa rasuli sannan mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma yatawalla fariqun minhum min ba'd zalika sannan wani bangare a cikin sai su juya baya bayan wannan Allah ya ce wa ma ula'ika bil mu'minina kwata kwata ƙarya suke ba su imanin ba domin me wa idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su aka ce ku zo Allah na kira manzon Allah ya kira ku li yahkuma bainahum don yi hukunci tsakaninku kan wata matsala da ta faru Allah ya ce idan fariqun minhum mu'ridun sai kaga wani ɓangare a cikin su suna bujirewa sai ba za su ba a ce maka ga abu ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana musulmi ka zo ga hadisi ya tabbata daga annabi amma sai ga mutum ma'aunin da zai karɓa hadisin shi haka shewansa ya faɗa wa malaminsa amma wa in yakun lahumul haqqu idan sun cike da gaskiya akan abu ya atu ilaihi musirina zaka ga sun zo da gaggawa da zarar suka samu wani nasi wanda suke ganin zai koya masa baya kan wani abu da suke kai yanzu nan za ga mutum ya falla da gudu ya ce maka ai akwai hadisi a bukhari ya ce maka akwai hadisi a muslim akwai hadisi a tirmidhi akwai hadisi Kara akwai hadisi Kara in suka ga cewa wannan abin zai goyi bayansa ne Allah yake a fi qulubihim mardu. Wai abin da ya sa idan aka ce su zo ga sunnar annabi ta tabbata su karɓe ta sai su ƙi amma da sun ga wani hadisi wanda suke ganin kamar zai goyi ba akan aƙidar su sai ga yanzu sun ruga da gudu suna janyo na can da can da can Allah ya ce a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya ne amir tabu ko ku kwanto suke kan addini am ya kafo na an yi Allahu alaihim wa rasuluhu ko ko suna jin tsoron cewa Allah da manzon Allah za su zalunce su ne Allah ce bal ulaika humu zalimun wa innan sune azzalimun da ka sunnar annabi in zaka karbe ta ka karbe ta duka in ya zamanto kana kafa hujja da ita ne lokacin da kake ganin ga wani abu da zai goyi bayan ka san da kake ganin wani abu wanda ya saba maka kai watsi da shi wannan akwai matsala shi yasa zamu ga Allah a gaba sai ya ce inna ma kana qaulul mu'minina maganan duk wani mai imani shine idadu du'u wa rasulihi idan aka ce Allah da manzon Allah suna kira li yahkuma bainahum dan su hukunci tsakaninsu, shine an ya qulu sami'na wa ata'na Mutum ya ce naji kuma na bi Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun wa'annan sune masu samun babban rabo sai ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yakhsha Allah wa yattaqihi ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokarsa sai ya ce fa ulaika humul faizuna wa inna sunu masu samun babbar rabo Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartuhum la yukhrujan la yukhrujan Allah ya ce qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna Allah khabirun bima ta'maluna bayan da ya gama wannan aya cewa wa aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah jahada aymanihim iya kokarin su ta wallahi idan ka umarce su za su fita Allah ya ce qul la tuqsimu ba sai kun rantse ba ta'atun ma'rufa kawai kuwa annabi biyayya wacce take sananniya saboda inna Allah kabirun bima ta'maluna duk abinda kuka aikata na aiki Allah sai ya ba ku labari da Allah ya gama sai ce qul aqiqu Allah ka ce ku bi Allah wa ati'ur rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in tawallu idan kuka juya baya fa inna ma alaihi ma hummila akwai abin da aka dora wa annabi cewa ya isar da sakon Allah wa alaikum ko kuma akwai abin da aka dora muku ma hummiltum na cewa ku dauki biyayya dole ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah sai ya ce wa in tudi'uhu idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku shiryu kaga wa in tudi'uhu mafhumi na nassin in ba abu manzon Allah ba wallahi ba za a shiryu ba saboda wa ma alar rasul illa al balagul mubin ba wani abu da ke kan manzon Allah sai ya isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله يقال ميميتاوا يتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لليك بمن ذن الله وكك بمن ذن الله Allah subhanahu wa ta'ala zai muku ainihin wato rahama wannan shine abin da Allah ya faɗa shine malam yace wani hada walida saboda haka ne istadda nakirul lahi inkarin Allah itsananta alaman salaku fil ibadati akan waɗanda suka shiga a cikin ibada sabilan hanyar da lam yushra'aha wacce Allah subhanahu wa ta'ala shi bai shar'anta ta ba fa sai Allah ta'ala yace am lahum shuraka'u Shin suna da abokan tarayya ne waɗanda shara'u lahum min addini wanda su suke shar'anta addinin da malami a zambihillah wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi izini ba akwai su amsa shine babu su babu su da haka addini na Allah subhanahu wa ta'ala ne shike cewa ga abin da yake zama addini ya zama addini ba irin yadda aka kawo ba yanzu muna cikin wata na almuharram kuna kallon yadda 'yan shi'a suka zo suka shar'anta wa mabiyansu wasu irin abubuwan da gashi nan ana ji ana kallo sun zama ainihin wato addini Allah ka ji kan alfazazi da yake faɗa ya ce ala kulli fannin akan kowane fannin sai ce faddalallahu fannahu Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce bi an farrada dinin qawima wa sallam da yadda annabi farlanta addini mai tsakke kuma yin sunanta shi sai ya ce faƙaɗi sasa annabi ya shugabanci ya jarci in salsalki turnan wato halittar mutane ga baki ɗaya wa jinnahu da kuma aljanu sai ce a in nazarin ka sake dubi da kyau Filkalki a cikin halittu ta'lam za ka sani bi annahu shine al'amru wa sha'anu yadda al'amarin yake da sha'anin ka ahmadu lam yusha wa lahu yushu kaman misalin annabin zabi ba ai irin sa ba a baya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai irin sa nan gaba ba sai yace to jaza'u mutiihi sakamakon waɗanda suka yi biyayya ga wannan annabin shine haririn wa jannatu za su samu tufafi na alhariri sannan za su samu tufafi na aljanna da ka ba kuma yadda za ka iya fassara biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole sai ka dawo ya zama tana da alaƙa da karanta wasu abin da ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari a bari a jira ba za a ɗauko duk wani abu a ce a bauta ma Allah da shi ba sai da abin da shi annabin ya kawo daga wajen Allah ya ce a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ne sai ya ce fada ƙaula kuffarin ka ƙyala maganan kafare da suke cewa asabar jinnatu auka ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa yace fama huwa shi annabi bai kasance ba illa junnatun fati garkuwa ne shi min jahannama daga jahannama yace a gasa bihi Allahu wara Allah ya agaza wa talikai fa huwa muznatun shi annabi girgije ne na wusa wusada wanda take kosar da mai din ishi au billatun ko inuwa ce ta tafayya wacce take yin ainihin wato yado yanzu idan muka kalli littafin al imamu Ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin malamai wa'anda suke yan karni na ainihin wato farko farko al-imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a an haife shi wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nawa an haife shi hijira da da sittin 164 ya rasu hijira 241 kaga ya fi shekara dubu bai duniya da ya tashi shine yake faɗa cikin usulul sunna shi yake cewa usulul inda na. asalin sunna a wajen mu shine at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah shine riko da abin da sahabban manzon Allah suke kai wal iftida'u bihim da koyi da su wa tarkul bid'a da barin bid'a sai ce kullu bid'atin fa hiya dalala duk wata bid'a bata ce wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa'i da barin gardama da kace nake tare da masu son zuciya wa tarkil mira'i da barin wato gardama shi ma wal jidal wal khusumat fi dini sai idan gardama da kusuma za a yi ta ne don ba addini kariya kamar yadda kuke ganin muke tashi Mutare wasu ƙofofi sai ya ce wa sunnatu inda na asarar rasulullahi sallallahu alaihi ya ce sunna a wajenmu ita ce hadisan manzan Allah wa sunnatu tufassiru ya yace sunnar annabi ita take fassara alqur'ani wa hiya dalail alqur'an ita ce dalilai na alqur'ani sai yace wa laysa fi sunnati qiyasun babu qiyasi a cikin sunna ba da ma'anan da yadda da qiyasi ba lokacin da sunnar annabi za ta tabbata ta zama ta sahihiya a muƙabilinta a kawo yasi a ajiye a watsi da sunnar to sunnar annabi ba za ta ɗauki wannan ba sai yasa ce, wala ta laha lahal amsalu ba a buga mata misali wala tudraku bil uquli wala al-ahwa'i wa innama huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa yace sunnar manzon Allah bi ne kawai da barin sun san zuciya haka al ahmad imam ahli sunnaci wal jama'a ya ainihin wato faɗa to shine malam yake cewa wa qala nabi sallallahu alaihi wa annabi ya ce man amila amalan duk mutumin da ya aikata aikin da laysa alaihi amruna ba umarnin a kai. fa huwa raddun amma masa ai mardudun alaihi abun mayarwa ne gare shi aga man amila amalan wanda ya aikata wani aiki da man siga ce ta umumi ga amalan na kira a na sharaɗi duk wanda ya zo ya aikata wani abu ya ce wannan abin addini ne wanda annabi ba a kansa yake ba to ba huwa mazduru shi yasa za ka fahimci akwai mugun tsantsagwaren zunzurutun samfarewar jahilci ko son zuciya a zo ana maganan addini sai ka zo kana maganan cewa aika shi nan kana amfani da masu ita ma bid'a ne yanzu wannan masir ɗin don kana karatu da shi kana wa'azi da shi abin da ke nuna cewa ba addini ba ne shi ne annabi har ya koma zuwa ga Allah bai masan shi ba Ke yasa dan ka zo ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai san abin ba kuma daga ne bai san ta ba da alaka da ita amma daga ran da mutum ya fito addini ne wannan abin ibada ne ya ce ya fi manzan Allah iyawa to wannan zai iya kai shi zuwa ga kafirci yanzu sallah yayin da muka yadda ibada ce babu wani mutum da ya isa yi da'awar cewa ya fi manzon Allah iya sallah dole sai dai ka koyi sallar daga gurin sa saboda sallar ibada ce zikiri yayin da muka yadda ibada ne dole ka koyi zikirin daga annabi eh kuma yanzu wannan in na ajiye makifurtun kasa na kuma yin karatu babu ita kabli za a yi ko ba a yi sannan ni da na yi amfani da microphone ɗin wajen karatu yanzu da wanda ya karatu ba microphone ɗin ni da na yi amfani da shi lada nawa nake da shi shi da i e, lada nawa ya rabu a ciki haka kawai sai su zo da gangan sai su ruɗa mutane eh wani ma an yi maganar bid'a sai ce zaman ka ba a Kaduna bid'a ne ai annabi bai zauna a Kaduna ba kaga wannan ba maganin ilimi ake ba kuma mamaki sai kaga babban malami ne yake wannan magana ba wanda ake girmama sai ga babban malami ne yake wannan magana to ana nan kawai sai shehu ibrahim al'inyanci alkaulahi ya fito yi bayani cikin littafin sa tafsiratul anam ya ce ba wata bid'a mai kyau cewa ya ma ittafaqa ahlul ma'rifa bil qur'ani wal hadisi ala anna kullu bid'atin dalala wanda suka san alqur'ani da sunna sun ittifaqi cewa duk bid'a bata ce da haka mutum zai zo yana ce muku jahilai ya ce akwai kullu kulliya akwai kulle kuciya ma bida'an nan mu ne ba mu gane ba mu jahilai ne ba ma bincike akwai bida'an nan hasana akwai husaina har da husana ma da akwai haka ake ta yi to shine malam yake ta fa in ka fa idza kanat al idan san annabi ya kasance wata ta'zim da kuma girmamawa ibadatin ibada ne fa innal ibadata mahalluha al ibada kuma mahallinta shine al zuciya yayin da ya zamanto ibada mahallinta alƙalbu wal lisanu sannan sai harshe wal jawarihu sannan sai gabbai shi yasa ko ga malam Abu zai al wari da ya tashi zai yi maganan abin da ya shafi imani sai ya ce yana da nu'ara guda biyar dole a samu ƙaulin bin lisan harshe ibada a samu itiqadun fil jina zuciya ta kudirce a samu amalin bil jawari gabai su tashi su aiki to da abinda zuciya za ta kudirce da abinda harshe zai furta da abinda gaban ɗan adam za su tashi su aikata a matsayin ibada dukkan su jira ake yi a ji mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi kuma yayi kamata a yi wannan shine kullum mu da waɗannan mutanen amma su ganin suke a'a in dai abu ibada ne bai fa zama dole ba sai annabi ya fa a'a kai ma kana iya kawo na naka yadda ka ga dama ka yi ba dole yadda annabin yi ba da mu da muka ce kowa ya tsaya a baya annabi shi zai shiga gaba da ku da kuka ce a'a ana iya kankankan da annabi ko in ka ga dama ka shiga gaban shi ba matsala wa yake san annabi da girmama annabi ta hakika ba za ka haɗa ba sai ya ce wa ya ta zai tabbatu ta azimin nabi girmama annabi bil da zuciyarsa bi tahimi mahabbatihi ala nafsi ka gabatar da son annabi akan ranka walwali da iyayenka wal da ƴaƴa wannan su ajma'ina da duk mutanen duniya baki daya sannan kuma yayin da wannan zai tabbata a cikin zuciyarka ba da'awa za ka yi baka ce kai ka fi kowa san annaba a zuciyarka aikin kai kamata i gaskata da'awar idan ka yi ta iz yayin da layin kimbal imanu illa bi dalika ba yadda za a yi kana da'awar san annabi ka ce kana san shi a daidai lokacin idan mahaifinka da mahaifiyarka da annabi suka ci karo kana iya sabawa annabi dan mahaifinka da mahaifiyarka ƙarya kake ba san annabi kake ba a daidai lokacin da wani abu zai taso ga mutuncin annabi ga kana ganin a'a gara mutuncin annabi ya taɓa kai ranka ce sai binta ta kubuta wallahi ƙarya kake har yanzu da sauranka wajen son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ƙaunar annabi ga ɗanka kana kallon cewa idan ka ce za ka kare mutuncin annabi ɗanka zai samu matsala ko za ku samu matsala da shi gara ka haƙura ka taɓa mutuncinsa a kan mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To haka in ka tara mutanen duniya ga baki ɗaya, gara ya zama kuna ɗibar rikici da su, kun zauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa a lafiya. Iz la yutimul imanu illa bi zalika sau da imani ba zai tabbata ba sai da wannan. Summa innahu la tawqira sannan ba kowane irin girmamawa da mutuntawa wala ta'azima babu girmamawa bila mahabbatin babu soyayya to dole kowane musulmi isa a ransa aikin zuci kaje kana san annabi sama da ranka sama da iyayenka sama da ƴaƴanka sama da raguwar duk mutanen duniya sannan wa inna ma yazra'u hadhihi al-mahabba abinda yake shuka wannan soyayya shine ma'rifatuhu wato sanin annabi liqadarihi wajen darajarsa wa mahasinihi da kuma ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wa annabi kyawawa wannan ya zo cikin shu'abul iman na imam al-bayhaqi a mujalladin sa na biyu shafi na 133 ya wannan magana wa idza istaqarra tilka al-mahabbatu as-sadiqa idan wannan soyayya ta gaskiya ta tabbata fil qalbi a cikin zuciya to kana lahala wajib suna da lawajin abinda ya zama dole waɗanda za su biyo baya shi ne fi haƙiƙatiha haƙiƙinan ta mazahiru litta'azi wasu ababe na wato za su bayyana na taimako wa dala'ilu alaihi da kuma wanda zai nuni a kan shi wanda ke nuna cewa eh da gaske kana san annabi ta zaharu alal lisani yayin da san annabi ya bayyana a zuciyarka ko ya tabbata to abinda zai taimaka wajen girmama annabi sannan ya nuna cewa kana san annabi to ta zaharu alal lisani wal jawari za ta bayyana akan harshe da kuma gaɓoɓin jikinka a aikace za a dinga ganin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ba mu gushe ba muna ma Allah godiya ba dan abin yana mana daɗi ba sai dan a'a tuhumar da wasu suka yi ta mana cewa mu makiya manzon Allah ne Allah ya yi kuma su ya kubutar da mu akan tuhumar da suke mana shi yasa ba a taɓa samun wanda ya ce sai ya taka wuyan annabi a cikin mu ba malam ya ce wa sanara manzilatan nabi da sannan za mu ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda al-mustafai min hadhihi al-umma wajen waɗanda Allah ya zabe su cikin wannan al'ummar min khilali amsilatin tantiqu wato misalai wacce za ta yi kulici bi ta'azima da girmama annabi wa tashhadu bil mahabba sannan za ta tabbatar maka da son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana nuna cewa lokaci yana hararar mu ko ya ma cika za mu yi kokari mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.